Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya gutsuro muku kaɗan daga cikin harkokin rayuwar nakasassun ƙasar Ghana. Bakuwar shirin Aisha 'yar gata wacce ta tsinci kanta cikin halin tawaya sanadiyar hatsarin mota. Bata bari wani al'amari ya katse mata hanzari ba. Saboda haka ta karkatar da harkokinta wajen waƙoƙi da sana'o'in hannu galibi na gyaran jikin mata. Ga ci gaban hirarsu da wakilin sashen Hausa a Accra, Idris Abdallah Bako. wanda takanas ya kai mata ziyara garin tema. E, na koyi turaren wuta. a ƙasar Sudan kuma na koyi dafa lalle a ƙasar Sudan da kuma Dubai wanda turaren wuta yana nan daban-daban. Masha Allah na yi ƙoƙari na kammala kuma ina yin sa mai inganci kuma ana samun ciniki alhamdulillah ta wannan shi don hannu da kafa da kuke a fa shi kuma na haka kina yin wannan ko kwarai da gaske shi ake ce design kuma a larabci muna ce mai rasma rasmatul aris so akwai shi daban daban-daban shi ma akwai african design akwai arabian design akwai indian design duka ina yi duka kin koya ne akwai wanda na koya akwai wanda kuma na koyar da kaina <laughs> a na a saudiya ko a nan eh, a saudiya da kuma nan kasar ghana to da yake ana rage waka ko an dan taba mana kaɗan masu sauraro su ji. Kwarai da gaske. Mahamudu Baumiya Allah ya yi maka jagora shugaban ƙasar Ghana abin da muke fata. Naka naka ne ko da bai maka komai ba, namu namu ne ba sai na ce komai ba. <laughs> to Allah ya sa Mahmudu Bawumiya ko Samira Bawumiya ta ji wannan waka kuma a neme kin kin kin recording din wannan wakar ko dai yanzu kike shirya ta hmm, gaskiya na yi recording din wakokin amma da yake bani da hanya ban samu isar da su yanda nake isan eh, su kai ba ba ki da hanya kamar ta yaya kina samun kalubale ne a wasu bangaren na fitar da wakokin ki ko da so sometimes zaka ga wasu sun sa ka kashe kuɗi ka yi waƙa, ka samu lokacin ka ka shirya abu mai kyau so bayan ka gama kuma sai zama abin yau da gobe ba a cika maka alkawarin da aka yi maka ba misali a sadar da kai da wanda kai domin sa ko kuma a yi maka wani tallafi da za ka samu inganci a cikin aikin so sai ka ga wannan gaskiya su ne kalubalen da na fuskanta game da waƙoƙi biyu da na yi wanda gaskiya inda na samu sun kai inda suka kai kai to na zan yi farin ciki kwarai da gaske Wakokin ki sun kai nawa yanzu waƙoƙi na sun kai ɗari uku da hamsin da ɗaya kenan kin yi zafaifai ne ko dai ɗaya ɗaya kike saki eh gaskiya ɗaya ɗaya nake sakin su eh, suna kika fi na jikin ce eh, mai waƙar sarakuna gaskiya ne gaskiya ne na fi wa sarakai domin kusan a cikinsu na taso na san rayuwar sarauta da kuma irin ɗabi'un gidan sarauta so shi yake bani damar iya rubuta abu da ya shafi masarauta kuma kaga abin ya samu karɓa. to nan gane ke wajen hakan sarauta bare da gaske na yi wa sarakai a ƙasar gane kimanin ashirin da ɗaya ko da biyu sauka lafiya takawar ka lafiya sarki godiya nake allah ya biya kuma soyana. Alhaji Mustapha kuwa sarki godiya yake, Allah ya bar zumunci ya gode wa masoya. Gai Gaida masoyan sarki. zumunci ya gode wa masoya akwai wata kyauta da sarkin yamin eh. babana ne domin shi ne mariki na a nan kasar ghana shi mustapha plus mai martaba sarkin new town na kasuwan garba daga nan accra so gaskiya eh, shi uba ne a gare ni don ban zo da bukata ba sai ya share hawa duk da ina da nauyin baki eh. <laughs> So alhamdulillah na yi masa waƙa ta farko maza jiran maza. So ya ji daɗin waƙar ya mun wani babban alkhairi. So sai kuma na ƙare masa ta godiya. Eh wannan waƙoƙi biyu ne masa. yanzu banda bawamiya ma wani ɗan siyasa kuma ko dai sai nan gaba kwarai da gaske na yi wa babana john dramani mahama eh. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. A madadin hajja Aisha Ergata, Zabiya kuma mai dizayin a garin Tema kasar Ghana da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdallah Bako, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.